karfe shida da rabi ga yanayin yadda rana ke buya a wurare amma kaman mutanen yanzu kamar mutanen sokoto na san suna kaiwa karfe bakwai kafin mangariban su shiga kamar mutanen maiduguri su kamar ina gada minti arba'in ma wato ranar su zai buya za su shiga sallan mangariba ko arba'in da biyar shida da minti arba'in da biyar amma kaman jihar plato da su abuja da waɗannan wuraren da ya su ina ga sai ya kai da wajen sai ya kai ma wajen da minti kusan hamsin ko da minti arba'in da wani abu su ma to a takaice ashirin da yau to kana da tazara da za ka yanke farce ka yi aski ka yi shebin ka yanke farcen kafa ka yanke farcen hannu ka yi shebin in ka yi wannan to ga wanda zai yi layya wannan in ka haka ka yi sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan wannan kuma akwai waɗanda suke ma rago wanka duk wanda ya sayi ragon layyansa wanda zai yi wanka ma ragon to yau yana da daman ya yi yau 28 yana da dama ya ma ragon wanka daga yanzu lokacin da muke wannan lacca har zuwa gobe karfe shida da rabi ma'ana kafin dai ɓuyar rana na gobe to mutum yana da